'Yar shekaru 47 kuma mahaifiyar yara shida, Madam Isausafi Siddiku ba ta taɓa zuwa makaranta ba, a yau ita ce mai kula da gungun mutane da ke tsabtace titunan Yamai. Aikin da take yi tun a shekarar 2027 a cikin wani kamfani da ake kira Balarabe Asinisima. ta bayyana dalilan da suka sa ta fara wannan sana'ar daga ranar litinin zuwa juma'a. <laughs> e to baki yan ne ga dai talka ya ka dai suru abin da yasa muka shiga wannan aikin shi ne rashin abun hannu talaka sai hakuri da farko mun je ofishin magajin gari ba a ɗauke mu ba sai muka zo nan kusa da mu balarabe a sai seman sai suka ɗauke ni suka je in je in samo mutane 26 a ranar na samo mutane 31 sai suka sa ni na zama shugaban rukuni kamar yadda suka ɗau alkawali da yake na kawo mutane da yawa sai suka raba mu rukuni uku na mutane ashirin ashirin da farko hanyoyin karamar kasuwa na fara da shi sai yanzu ina nan magamar da ake kira rampon cesium kowa yana kan hanyar shi kowa yana son a ce hanyarsa ta fita wance kowa bai son a ga hanyar shi da salte a ƙarshen wata ana biyan mu Duk da ƙoƙarin da ake yi, matan da ke yin wannan aikin suna fuskantar matsaloli da yawa musamman tare da masu amfani da waɗannan hanyoyin. Matsalolin da muke fuskanta shine masu wucewa, masu moto da mota, sai su rika zub da shara kan hanya. Wani bi, muna tsakar sharanmu wasu masu mota da wasu masu moto suna kaɗe mu. Kun san masu wuce wannan ba su ɗaukan mu da daraja. Ko shekaran jiya wani mai moto ya kaɗe ɗaya daga cikin 'yan mambobin rukuni na shugabannin su suke ɗaukar mu in mun samu wani hatsari mu da muke kan gaba idan aka samu wani ya ji ciwo sai mu raka shi likita mu kira magabatan mu sai su zo nan da nan su ɗauki nauyin maganin a yi mishi magani kuma mu komo in raunin ba mai tsanani ba ne har yanzu dai ba mu samu wani da ya ji rauni mai tsanani Nuruddin Isaka, mataimakin daraktan fasaha a Balarabe a Sinisaman, ya yaba da ƙoƙarin abokiyar aikinsa, Madam Safi Siddiku. on safi borno dai kan safi ta fara aiki ne tare da mu a shekarar 2017 idan kana son aikin ka kuma mai gida na ganin yadda kake tafiyar da aikin ka idan ka zo cikin kamfani ya ko wanda ya aikin shi baka zuwa wani waje ka nemo tuni ta samu kamar aiki shi ya sa muka yi tunanin cewa idan muka dauke ta a matsayin mai kula za ta kawo mana ci gaba sosai sai kuma muka sa ta a wannan matsayi tana zuwa kullum ta yi aikin ta yadda ya kamata wata kana ganin ko ba lokacin aikin ta bane idan tana wucewa kan hanya ta ga wata shara mai iya kawo cikas tilas tana ɗaukewa da kanta mace ce wadda zaman mu tare da ita bai da matsala har yanzu kuma tana zuwa ta yi aikinta yadda ya dace Babu wani ƙaramin aiki a cewar Madam Isausa Fisidiko, dole ne kowa ya yi aiki domin biyan bukatunsa.